This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da mita goma sha bakwai da mitoci 25 da 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol FM da FM Nomad da kuma Niyya FM. Hakanan za a iya kama mu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi da watan kuna cikin ƙoshin lahiya to kai tsaye bayan labaran mu muna tahe da rahoto ɗaya daga abuja akan taimakon kayan abincin da ƙungiyar izala ta ƙasar najeriya ta tura ma waɗanda hare-haren 'yan boko haram suka jewa cikin halin kuncin rayuwa kafin ku ji maimaitin shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa ahmed ke gabatarwa a kan masu rubda ciki ko kuma a kan waɗanda suka yi rubda ciki a kan dukiyar marayu a kaduna za ku ɗan shakata da waƙar abdulkadiri usaini mawaƙin 'yan jarida na ƙasar jamhuriyar niger sai sharhin jaridan arewacin najeriya sannan kamar kullum mu ƙarasa da ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Mutane kimanin arba'in sun halaka bayan da wasu mata biyu 'yan unar baƙin wake suka kai hari a wata kasuwa jiya talata a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya. Shaidu sun ce ta farkon ta tayar da bom ɗinta inda ta kashe kimanin mutane uku. Sannan yayin da mutane suka taru inda bom na farko ya tashi sai kuma na biyun ya tashi. Hukumar 'yan sandan Maiduguri dai bata yi bayani game da wannan al'amari ba. wakilin muryar amurka a maiduguri ya ba da rahoton mutuwar mutane 37 banda mutane da dama da suka samu raunuka jami'an asibiti sun gaya ma muryar amurka cewa an kawo mutane 54 masu raunuka daga inda bom ɗin suka tashi wani babban jami'in asibiti mai suna dr salisu kwaya bura ya ce mutane goma wato sha hudu daga cikinsu Eh, sun ji raunuka da suka ji raunuka an kai su asibito domin a musu magani waɗanda kuma abin nasu ya tsanani an kai su asibitin jama'ar maiduguri don musu jinya sannan an sallami akalla mutane ashirin gwamna kashin ibrahim ya kira maharan miyagu marasa imani kuma marasa tausayi sannan ya ce yaya ne za su auna matalauta 'yan kasuwa da kuma yara To game da wannan hari na Maiduguri an jima da karfe takwas da rabi za ku ji Ibrahim Alfa Ahmed da rahoto kai tsaye daga kasuwar Litinin inda waɗannan hare-hare suka wakana. Za ku ji rahoton na kai tsaye ne a dandalin voa.com. magajin garin ferguson mai hama da tashin hankali a jihar missouri ya ce ba a girke dogarawan tsaron ƙasa cikin lokaci ba don su kwantar da tarzoma a wannan birni da ke yankin tsakiyar yammacin amurka bayan da masu bin kadin shari'a suka ki tuhumar ɗan sanda horar hwata da bindige wani yaro bakar hwata wanda bai ɗauke da makami A jiya talata magajin gari James Knowles ya kira ga gwamnan Missouri da ya tura ƙarin kayan aiki zuwa garin don a tsayi da ɓannata dukiyoyi da kuma abin zaman garin jama'a. Gwamna Jay Nixon ya mai da martani ta wajen ninka jami'an tsaro har sau uku don shirya ma wani daren da za a yi tashin hankali kuma. bayan garin san louis ya barke da tashin hankali da wasoso da daren litinin bayan da masu bin kadin shari'a suka ki tuhumar jami'in dan sanda darren wilson dangane da harbe michael brown dan shekaru goma sha takwas da ya har lahira jami'an karamar hukumar st louis sun ce an kama mutane 61 bisa laifuka daban-daban to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka Ranar da aka fi tafiye-tafiye a duniya wato yau Laraba za ta zo da walhalu ga miliyoyin Amurkawa. An hango cewa mahaukaciyar guguwar lokacin sanyi mai suna Northeaster za ta dira kan teku daga bangaren gabas tun daga Miyan zuwa North Carolina a wannan rana da Amurkawa kan yi tafiye-tafiye a motoci jiragen ƙasa da na sama don bukukuwan Thanksgiving wanda za a yi ranar Alhamis. masana yanayi sun ce yankunan da ke gaɓoɓin teku na iya fuskantar ruwan sama sosai da iska yayin da kuma wasu yankunan da ke yamma ka iya fama da dusar kankara mai yawan sentimita 40 manyan birane ciki har da boston da new york da philadelphia za su suma za su ɗanɗana ana shawartar matafiya da su tashi da wuri kuma su shirya ma yiwuwar ɓata lokaci a filayen jirgin sama. ana kyautata zaton yanayi zai kyautatu a ranar thanksgiving din ranar da iyalai kan taru don su nishadantu da naman talotalo da kallon kwallon kafa da kuma fareti iri-iri ƙasar da ta yi arzikin man fetur a duniya wato saudi arabia da sauran ƙasashe masu mai da dama sun kasa cin yarjejeniyar rage yawan man a kasuwa a matsayin wata hanya ta rage haɗuwar da farashin man yayi sosai. ministan man saudiyar ali al-na'imi ya gana jiya talata a birnin vienna da manyan jami'an bangaren makamashi na kasashen venezuela da rasha da mexico gabanin taron kungiyar kasashe masu arzikin man fetur da za a yi ranar alhamis idan allah ya gwada mana to amma kasashe hudun sun amince ne kawai su rinka sa ido akan harashin man a duniya kafin a sake ganawa bayan watanni uku ƙungiyar ta ƙasashe goma sha biyu masu arzikin man fetur opec a ciki har da saudiya da venezuela suke samar da kashi ɗaya cikin uku na man da duniya ke bukata a yayin da rasha da mexico waɗanda ba mambobin opec ba ne su ma masu samar da mai ne sosai labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Ƙungiyar Izala ta ƙasar Najeriya ta tallafa ma waɗanda hare-haren Boko Haram suka ta gayyara da kayayyakin abinci a cikin manyan motoci guda shida da aka kiyasta cewa kuɗinsu ya kai naira miliyan 25 kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana daga Abuja. manyan motocin ɗaukar kaya shida ne cike da kayan abinci da kuɗin su ya kai jimilar miliyan 25 kungiyar izala ta tura arewa maso gabas don tallafa wa waɗanda rikicin boko haram ya yi wa mummunar illa a taron bankwana da motocin a abuja da shirin tada kumadar tattalin arziki na kungiyar mai takin manara ya ɗauki nauyi shugaban kungiyar shek abdullahi balalau ya kawo misalin ribar ba da tallafi ga masu bukata manzon allah ya ce akwai wadda mata karuwa da ta shiga aljanna saboda ta tallafa wa kare yana jin kishin ruwa ta bashi ruwa ya sha sai manzon Allah ya ce ta shiga aljanna kuma Allah ya gafarta mata akwai mata kuma mai ibada da annabi ce ta shiga wuta ta ajiye kule a gida ta ki taimakon kulen ta ki bashi abinci da abin sha har ya mutu ya zama sanadiyan zuwan ta wuta a sai musulunci na son tausayawa tsakanin dabbobi ma ballantana kuma tsakanin dan adam kuma har yanzu manzo Allah ya ce akwai waɗansu bayin Allah waɗanda talauci ke iya sa su shiga wani hali na sabawa Allah akwai wanda talauci na iya kai shi zuwa ga sata akwai macen da ba yadda za ta ta ba da kanta ta nemi abin da za ta ci akwai wani zai je ya sata don ya samu abin da zai ci to in aka taimake shi aka koya mashi sana'a ya shiga wani hali a mashi shi gudumawa kamar an hana shi fadawa zuwa ga halin kakani kayi daraktan shirin na manana ibrahim dabo bujawa ya faɗi yadda tallafin kan isa ga waɗanda suka cancanta za a yi maka text message cewa gashi nan an baka buhu kaza da kaza da kaza kowane buhu an sa lambar ka an liƙe da shaida manara saboda haka in goma ne za a je a goma maka goman ka a ce ga sunan wurin ɗauki tafi waɗanda waɗannan lamura suka shafa akwai musulmi da waɗanda ba musulmi ba shin kowa zai amfana ne ko kuma ko iya mutanen da kuka ware saboda wannan to alhamdulillah in masifa ta taso za ka ga an ya mutse da ɗan ɗariƙa da ɗan izala da da kirista duka sun sheƙa da gudu sun tafi neman mafaka da sun je sai wani ya faɗa gidan wane ce da Allah gani ni ma ina son a taimake ni ga wani nan ɗan uwansa ne wani sun tafi saboda haka ba mu da bambancin wanda za a ba wannan taimako. Wannan shine karo na biyu da kungiyar ke ba da irin wannan tallafin da wannan karon Sheikh Bilalau ya yi wa jama'a hannunka mai sanda. Akwai wani dare a musulunci da daren ya fi daren lalatul kadari lada a wurin Allah. daren da bawan Allah ya tashi yana tsaron garinsa ana cikin jin tsoro shi ya ba da ransa don kariya kenan kar da mutanen mu su yadda a ce wasu mutane 'yan tsiraru kaɗan za su iya watsa gari ga baki da, dole mu tashi muna addu'o'i kuma mu tashi mu tanadin kare kanmu yan gudun hijira kan sulalo har nan abuja inda su kan fake a gidajen dangi na kusa da na nesa hakan dai ba shakka kan shafi ilimin yara Nasiru da mai hikaya amurka daga abuja najeriya toka ka mu ci gaba ga Abdulkadiri Usaini mawaƙin 'yan jarida kuma ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar. Rabuna ya zalla mai ni ba ni jarida in karanta, ina bakin mawaƙa da duk wani mai kiɗi ne, fadan ku 'yan jaridu ba ya kiɗi bal mai take ta yi amfani masu nanan sarauniya tana nan mai sarma Allah ta yi makasu wanda ya ce ba ya son ku ni ma ba ni son na yi bakin ciki yau kadiri biyan sa hakan bari mamaki ni ke da inda ban zanai ɗan jarida na hakukunsu waɗansu ana kashe su kadiri biyan sa hakan ba. kai tsoro na ake mai hababu yan jaridu maza mata kuna ji ba tsoro za ku ba ku wada labarin ku sosai wanda ya ce zai bugun ku ko kuma zai wahe ku Ka almasi da wannan waka ai sai a shiga wancan dajin ma. <laughs> To kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed ke gabatarwa. a ce gwamna ya bayar da umarni yau ana sati na hudu ko zuwa na biyar ba a aiwatar da umarninsa ba gwamna gwalangwam ne ko ko gwamnan kashe kashi ne wannan haƙƙi ne na halal su ji su sani suna so ba su so sun yadda ba su yadda ba haƙƙin marayun nan sai an biya shi da izinin Allah duk inda zai kai mu zai kai mu wannan ma farin karya ne kuma neman bada sawo ne za mu tsaye mai ruwa mu yi tsaki da izinin Allah sai sun biya kuɗin nan ko suna so ko ba su so. Jama'a Salamu alaikum. A gafarce mu domin a yau ma za mu sake ribas mu sake koma kan kuɗaɗen marayun nan na jihar Kaduna. Dalilai guda biyu suka janyo haka. Na farko shine shigar wata ƙungiyar kare haƙƙin marasa galiwa a cikin wannan batu. na biyu kuma kalamun da attorney janar kuma kwamishinan shari'a na jihar kaduna ya yi cewar ai umarnin da gwamna Ramalan Yaro ya bayar na a biya marayun nan kuɗaɗensu tausayi ne kawai ba wai haƙƙin gwamnatin jihar Kaduna ba ne. Ma'ana su ma'aikatan kotun shari'ar musulunci ne aka ce su biya duk da cewa da wannan kotu da ma'aikatanta da kuma asusun da aka sanya wannan kuɗi na marayu duk ƙarƙashin gwamnatin jihar Kaduna suke. kuma ma'aikatan da ita gwamnatin jihar Kaduna ta ɗora musu alhaki na yin aikin adalci da tabbatar da shari'a su ne suke neman zaluntar waɗannan marayun. Wannan kenan. A wani ɓangaren kuma akwai wasu sassa da suke da hannu a wannan abin kunya na neman danna kuɗaɗen marayu a kotun ɗauka ƙara ta shari'a musulunci ta jihar Kaduna da suke nuna alamun cewar ai wannan fili na ciki da gaskiya zai gaji da wannan magana ya watsar. Ga masu irin wannan tunani albishirinku muna da lokacin ci gaba da bin kadin wannan rashin adalci har sai lokacin da gwamnatin jihar Kaduna ta biya waɗannan marayu kuɗaɗensu ta kuma hukumta waɗanda suke da hannu a wannan abin kunya. Muna tare da ɗan rajin kare haƙƙi da yaƙi da zarmiya da cin hanci barista Solomon dalong To amma bari mu taso daga batun kungiyar kare muradun marasa galihu da kuma dalilanta na tsunduma cikin wannan batu na kudaden marayu. Sunana Abdullahi Bayero ina wakiltar Right and Democracy wanda take kungiya ne na fafutukan kwato 'yancin marasa karfi da kuma tabbatar da 'yancinsu a demokaradiyyance. na farko dalilin da ya sa maka sa kanmu cikin maganar domin kamar yadda na fassara sunan kungiyar da nake wakilta ta fafutuka da kwato 'yancin marasa galihu da ƙoƙarin da muka fuskanta na eh, danniya da zaluncin da ake son a yi ma marayu wanda yake eh, ɗaya daga cikin dalilan da yakan zama fitina ga al'umma muddin an zalunci maraya ba tare da haƙƙin shi ba wannan dalilin da ya sa muka shigo ciki kenan kuma muna bibiye da kafan yada labaran da ta bi wannan magana wanda ta wannan kafa ne muka samu labarin abin da yake gudana da kuma umarnin da muka ji an bayar cewa mai girma gwamna ya bayar da umarnin a biya wa'annan marayu kudinsu daga lokacin da aka ce mai girma gwamna ya bayar da umarnin a biya wa'annan magada kudinsu an kusan samun sati na hudu kenan ana ciki ba a biya ba a ce gwamna ya bayar da umarni amma har ya zuwa yanzu an kasa aiwatarwa in ma dai domin sun raina shi suna ganin ba komai yake ba su ɗauke shi a matsayin gwamnan da al'umma suke kallon shi da shi ba ko kuwa a'a akwai wata makarkashiya a sama gwamnan yana da haɗin baki da ma'aikatan ne da ya sa ya bayar da umarni aka kasa aiwatar da umarnin da ya bada amma magana da suke wai me ya haɗa gwamnan nan da wannan abun kawai tausayi ne fa yasa ya ce a je a biya su ya wuce zancen tausayi haƙƙi na maraya haƙƙi ne da yake kan al'umma haƙƙi ne da yake kan shugaba shugaba idan dabban da take ƙarƙashin shi ta yi kuka domin yunwa ko zalunci a ranar lahira sai Allah ya tambaye shi balle dukiya na maraya suna fama da bakar yunwa da fatara yaran marigayin ba su zuwa makaranta gidan da suke ciki ya kusa ya rubuta musu su ma ya kashe su a bisa cewa ga haƙƙinsu da suke da shi da zai iya wadatar da su ya wadatar da rayuwarsu wajen ilimi wajen kiwon lafiya wajen zamansu a mahallin da aka, aka sama musu amma a ce wasu daga cikin ma'aikata sun yi kere a kan dukiyar al'umma wanda yake ma'aikatan nan suna ƙarƙashin gwamnan nan ne mun sani ba da umarninsa koko da saninsa suka yi ba idan shi a matsayin shi na gwamna matsayin shi na ɗan siyasa zai bayar da kwangila kuma ya bi kwangilan ya je ya biya an yi ko ba a yi ba har yana kamfen da wannan dan me idan kamfen ɗin ne ba zai zo ya yi kamfen da kuɗin marayu ko da aljihunsu ne ya cire ya biya ba amma a ce gwamna ya bayar da umarni yau ana sati na hudu ko zuwa na biyar ba a aiwatar da umarninsa ba gwamna gwalon gwamna ko ko gwamnan kashe kashi ne barista solomon dalon ya ce idan aka dubi wannan batutun daga farkonsa dama dai an kulla a ne zalunta waɗannan marayun to amma kuma baya gani kamar yadda grand kadi ya faɗa kwanakin baya su babu ruwansu ma'ana dai babu alhakin gwamnatin jihar Kaduna kenan a cikin wannan kokari na zalunci. Eh, wannan ma farin karya ne kuma neman da sawo ne. Nan a wannan maganan an riga an yi kwamiti na raba gado ko. Mm. Shugaban wannan kwamitin shi ne mutumin da yake ana ce da shi mai rikon amana wanda zai tabbatar a raba komai. Saboda haka idan abin da suke faɗa gaskiya ne da sunan wannan draft din za a sa sunan shugaba na wannan kwamiti ba sunan chief registrar ba. Hmm. To, amma wannan draft da aka rubuta, an rubuta wa babban registrar na kotun dowa kakara na musulunci. Hmm. Kenan shi wannan babban registrar ne ya yi ruwa ya yi saki a tabbatar da wannan kudaden ba su bi koyana ba sun zo ta hannunsa. Hmm. Saboda haka kuɗin banki ta sake mishi ne ba ta sake wa kowa ba. Hmm, ba a ba da magada ba. Babu, hmm. an sake wa babban uh, na wannan kotun. Hmm. Kuma duk inda kudaden nan suke a bisa ga doka wanda zai ba da bayanin su shi ne wannan mutumin. Saboda haka sauran bayani da tasuniyan da ake tar da shi wato birgiman hankaka ne Ka ga fare ka ga baki suna neman su yawo da hankalin mutane cikin sanin su cikin fahimtansu cikin yardansu cikin haɗin bakinsu wannan kudin ya zo hannunsu a inda yake yanzu haka na yi imani ga Allah daga shi mai girma babban alkali da wannan babban rajistra sun san inda waɗannan kudade suke domin a hannunsu aka bayar. Bari mu sake karkatawa ga ƙungiyar kare muradun marasa galihu da kuma kalaman da attorney janar na jihar Kaduna ya cewar su fa taimako suke son yi babu ruwan gwamnati ko gwamnar Ramalan Yaro a wannan lamari. Kwamishinan shari'a na wannan jiha ta Kaduna wanda mun nemi mu ji ta bakin shi ya ce shi ba zai ce komai ba matun da abin ya zama kamar wasan yara. Duk da ke ba san takamaimai me yake nufi ba amma abin da yake magana shi ne ai gwamna taimako ya ba da umarni. Saboda haka yanzu kuma ya rage ita kotun ɗauka ƙara ta shari'a musulunci ta jihar Kaduna ta ta aiwatar da wannan umarni. Malallawar babu maganan cewa tausayi dole ne haƙƙinsu ne. su aka yi uban nan ba bara ya je gidan gwamnati gwamnati ta bashi kuɗin da ya bar mu magada ba uban nan ba ya je ne ya sato kuɗi aka kai shi ma'aikatan shari'a balle kwamishina ya ce wai gata aka yi mashi a bashi ba haƙin shi ne ɗan kasuwa ne idan shi kwamishina ba ɗan kasuwa ba ne ba bai san yadda ake neman halaliya da halar ba to wannan magadan mamacin nan da ya mutu ya bar ma yaran shi wannan dukiya halaliyarsa ce ba ma'aikacin gwamnati ne ba mutum ne wanda ya san zafin dukiya kuma namiji wanda bai taba yin aiki karkashin wata gwamnati bai taba zama maciye ma zaune ba balle har wani wanda yake aikin gwamnati gwamnatin take sarrafa shi take ba shi riga da wando take biyan shi albashi a ce mai gidan shi gwamna ya bayar da umarni ya kasa aiwatar da umarnin da ya bayar har yana cewa wai gata ne ko taimako ne to muna gaya mashi muna kara gaya mashi wannan haƙƙi ne dole ne don su aka yi ba gata za a yi ba kuma wai taimakon su aka yi domin an biya su haƙƙin su ba. mun ji kwamishinan shari'an nan a wata hira da ya da wata kafa yada labaru yana magana cewa akwai ƙararraki da su magadan nan suka kai wanda duk sai an warware ne kafin wannan magana ta kawo me ya jawo suka kai ƙaran domin sun an kasa biyan su haƙƙin su me ya jawo shi gwamnan ya ce a biya su haƙƙin su. domin sun kasa aiwatar da abin da ya kamata a bayar ai abin kunya ne a ji akan abin da ya jibanci gado an bayar da kuɗin nan ya shiga cikin ma'aikatan nan kuma ma'aikatan nan ma'aikatan su suka je suka ciro kuɗin nan a bisa zalunci da san rai maimakon a ba magadan nan kuɗin nan nasu aka ki a basu ai abin kunya ne ma a daga maganar su ji ai da jiwa suka yi suka je suka yi fadanci ko ko suka yi bambadanci ko suka yi kaza ko suka yi kaza sai ku yi musu yadda kuka ga dama wannan ko haƙƙin su ne ko an gi ko an su ko ba a biya a nan ba za a biya a lahira balle a duniyan ma sai an biya za mu ci gaba da bin kadin wannan batun kamar yadda muka ce a makon gobe za mu waiwayi wani batun shi ma da ya shafi marayu a jihar Kano inda gwamnati ta karɓi wasu filaye a batta domin gina makaranta ciki har da na wasu magada kuma ta biya sauran mutane kuɗaɗensu na diya. To amma na waɗannan magadan kimanin naira miliyan goma sha takwas ya makale a ma'aikatar filaye ta jihar Kano. Duk da cewa sun karɓo takardar izinin cewa gwamnati ta sanya kuɗi a cikin asusun kotun da ta raba musu gado a baya, to amma har yanzu sai je ka dawo ake musu. Masu sauraro, mu kasance lafiya. Yanzu kuma lokaci ne na sharhin jaridan Arewacin Najeriya ga Mustapha Nasiru Batsari. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. da kuma babban labarinta da ya shafi kalaman da shugaban kungiyar kiristocin najeriya ya yi wa sarkin musulmin najeriya sultan sa'adu abubakar game da kungiyar boko haram jaridar dai ta ambato shugaban kungiyar kiristocin wato pasto orisi japo yana kira ga sultan sa'adu abubakar da ya rubuta wa kungiyar boko haram wasiƙa domin ta dakatar da kisan mutanen da take yi wa al'umma a yankin arewacin najeriya amma a ɗaya gefen jaridar ta ambato sultan sa'ada abubakar yana cewa mun yi hakan sau da yawa har ila yau dai da batun kungiyar boko haram ɗin ne jaridar leadership ta yi babban labarinta inda ta bugo rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta rubuta game da waɗanda kungiyar boko haram ɗin ta jefa cikin bala'i jaridar ta ce rahoton ya nuna cewa mutane miliyan ɗaya da rabi ne suka shiga cikin halin kuncin rayuwa da bala'i a sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram a yankin arewacin Najeriya. To ga alama dai manyan jaridun arewacin Najeriya sun mai da hankalinsu ne game da batun ƙungiyar ta Boko Haram, domin kuwa ita ma jaridar Daily Trust da shine ta babban labarinta. Jaridar ta Daily Trust ta ce a ranar Litinin dinnan da ta gabata, dakarun kungiyar ta Boko Haram suka mamaye garin da Damasak fadar mulki ta karamar hukumar Mabbar da ke cikin jihar Borno. Jaridar ta ce bayanan da ta samu sun nuna cewa 'yan kungiyar ta Boko Haram sun kafa tutocinsu a garin bayan da suka yi mamayar. A ƙarshe dai da jaridar People's Daily za mu kammala sharhin jaridun Arewacin Najeriya da kuma babban labarin ta da ya shafi lamarin harkokin siyasar Najeriya. Jaridar ta People's Daily dai ta ambato tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya kuma ɗan takarar neman shugabancin ƙasar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC wato Alhaji Atiku Abubakar yana ba da tabbacin cewa zai karɓi sakamakon yadda duk ta kaya a zaben fidda gwani na 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ta APC da za a gudanar nan gaba a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina. a Najeriya. Yanzu kuma ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum, ni ne Musa amadu Kuntuwa, shugaban ma'aikata na kasassu na sassan ilimi na ƙananan hukumomin jihar Katsina. yana nuna bakin ciki na akan yadda kungiyar musulmi suka yi banza da haƙƙin marayu da aka danne a kaduna da kano duk da cewa haka kwamiti suke kafa na taimakon marayu kuma ga shi malamai suna nan garuruwan daban-daban sai tarukan wa'azi suke na kasa baki ɗaya da tarukan maulidi ba san cewa ba su kai muhimmancin wannan abubuwan da suka bari ana wulakanta na marayu ba su ke jawo mana nan ko ahmed yarima da ya auri karamar yarinya haka ta sa shi gaba kungiyar nan suka daje suka kare mai haƙƙin shi suka ce kada ya ƙarfa kotun an kira shi amma yanzu ga shi marayu dan ba wasu bane su musulmin nan sun yi shiru duk kungiyar musulmin nan gaba ɗaya sun ba mu kunya babu wata ƙungiya wadda ta tsaya ta kare haƙƙin marayun nan ni ne Musa Ahmad kamar ne na ce kuntuwa shugaban sai ma'aikatan na kasassu na sassan ilimi na kayan hukumomin jihar Katsina. Assalamu alaikum ni ne Aminu mai kwadon linzami bayan kasuwa malam fashi local government. yana kira ga 'yan majalisunmu na arewacin najeriya su sani cewa duk wani abu da suka mallaka a doron kasar nan su sani fa dufa zai kare da farin ƙyallen nan da shi za a kai mutum a birge shi ka kun bar bayan allah 'yan uwanku da kuke wakilta kun bari ana ta kisan ku ko inuwa silin ta ɗauke muku hankali to ku sani akwai allah ku ji tsoron allah assalamu alaikum ni ne aminu mai kwaɗon linzami bayan kasuwa malafaji local government ku huta lafiya na gode yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da takaitattun labaran duniya Mutane kimanin arba'in sun halaka bayan da wasu mata biyu 'yan unar bakin wake suka kai hari a wata kasuwa jiya talata a birnin Maiduguri na arewa maso gabashin Najeriya. Shaidu sun ce ta farkon ta tayar da bom ɗinta inda ta kashe mutane kimanin uku sannan yayin da mutane suka taru inda bom na farko ya tashi sai na biyun kuma ya tashi. Magajin garin Ferguson mai fama da tashin hankali a jihar Missouri ya ce ba a girke dogarawan tsaron ƙasa cikin lokaci don su kwantar da tarzomar ta wannan birni da ke yankin tsakiyar yammacin amurka ba bayan da masu bin kadin shari'a suka ƙi tuhumar ɗan sanda farar fata da ya bindige wani yaro farar wato baƙar fata wanda bai ɗauke da makami har lahira. Ranar da aka fi tafiye-tafiye a duniya wato yau Laraba za ta zo da wahalhalu ga miliyoyin Amurkawa. An hango cewa mahaukaciyar guguwar lokacin sanyi mai suna North-Easter za ta dira kan teku daga bangaren gabas tun daga Maine zuwa North Carolina. Da takaitattun labaran da muka kaya karshen shirin naku na yanzu sai kuma an jima da la'asar da izinin Allah ku sake jin sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin himma ba ta rago wanda Bello Habib Galadanci yake gabatarwa. Kuma yanzu yanzu nan karfe 8 da rabi za ku iya sauraron rahoto kai tsaye daga kasuwar Litinin a Maiduguri game da hare-haren da suka wakana jiya. Za ku iya jin wannan rahoto na kai tsaye a dandalin voa.com ta wayoyinku na salula ko kuma kwamfutar hannu. Ibrahim Alfa Ahmed shi zai gabatar da waɗannan wannan rahoto kai tsaye a dandalin voa.com daga kasuwar Litinin Maiduguri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da mai haɗa mana sauti Diodone Cuba Hero da injiniyan mu Mr. Charles Hall ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ya muku fatan alheri huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.